أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدة دواء وأن درسي من البركة نكرات اللتاه زاد زوجين في أحاديث سيد الثقلين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الأموال محمد سنوسي بن موسى قبالي أن كانوا darasin da ya gabata mun tsaya a hadisi mai lamba ta 40 ainihin <clears throat> hudu da kuma insha Allah ta'ala zamu dora malam اجي على الحديث الخامس والأربعون عن عنسي رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج رجل بكرة على الصيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الصيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم راهل بكالي ومسيح hadisi mai lambata biyar daga Anas dan Malik da Allah tabbata a gare shi ya ce yana daga sunna idan sabai suka ce yana daga sunna ma'ana karantarwa manzo Allah ce tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kuma an yi umarni da shi cewa idan mutum ya aure ya aure budurwa a madadin zaura to zai zauna a gurinta tsawon kwana bakwai malaman fiƙi suna cewa kamar yadda a wasu da suke nunawa za aka koya mata ibada sallah da sauran ayyuka ko fatiha ka ɗauka za ka koya mata aya bakwai kwana bakwai na kowa ya ɗaiɗaya ce za ta iya a balantana wannan zamanin zai yi wahala a samu da ko fatiha ba ta iya ba dai akwai hikimomi na tarbiyya da yake sa a zauna a tsawon wannan lokacin saboda mahimmancin wa'annan kwanakin ce idan kuma daga nan kuma sai a raba kwana sannan wai za ta zo wajen tsayib a inda haka rasa amma idan ba zaura ta sai a kwana uku a wurinta sun maƙasama sannan kuma sai a raba kwana hikimar shine ita ta zauna a wani guri ta samu tarbiyya da abubuwa na gogewa fiye da waccan da aka fara faɗa a farko saboda ka kwanakinta ba za su kai na waccan ba saboda ɗan jididi kawai za a ɗan ya ɗan yaggyara abubuwa ba sabon aiki ne a zirba bukhari da muslim suka fitar da hadisin abinda muka faɗa ne daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk